An ma yi maganar aiwatawar kuma yana ma kan zayyanawar kundin mulki na cewar a baiwa al'umma bayani wa'anda su ne muke wakilta kuma muna gudanar da aikin. A gani na abu ne wanda yake wajibi kuma na tilas ne. Wani nauyi ne ya rataya a gare ku? Don mafason personnel. A fannin kulawa gani kan kaina gudanar da aiki ne mai tsananin mahimmanci yana da wuya ya waje ba a san da haka saboda yana buƙatar samun lokaci kayan aiki domin magantawa gaban al'umma sai an je wajen an kuma tattaro su kuma sai an ba da amsa ga tambayoyinsu ana ma iya wani lokacin farma mutum ta kalamomin baki saboda cikin tafarkin dimokuraɗiyya faɗiya ake da kuma faɗar albarkacin baki ta haka ne kuma muke yin aikin a ƙarshe a duk lokacin da muka gudanar da wannan aiki sai ka ga kana jin gamsuwa da kuma samun nishain ta kawo gyara ga jagorancinmu Ya kuke isar da bayanai zuwa ga al'umma? Ina yin sa bisa matsayi uku. Akwai aji na fuskar kwamitin inda muke wa kwamitin raskwana kuma su mashawartan su ne turbar tuntuba. ta fuskar shimfiɗar garuruwan kenan za su iya ba da amsar tambayoyi fa'intar da sauran jama'a. Akwai aji na fuskar masu garuruwa. Ina saduwa kai a kai da dukkan masu garuruwa da na zanguna malamai don in ba su raskunar bayanan sannan akwai babban ajin mafi fa'ida wanda shine zuwa ganawa da al'ummomin ta hanyar tattara su gari zuwa gari don muna da ratayar yauni na zuwa wajen su don mu ba su bayani dangance da ayyuka kasayin kuɗi mu ji abin da za su faɗa kuma mu saurare su yaya suke yaba irin salon gudanar da aikin naku lalle suna yabawa sosai sai dai ina ƙara jaddada muku cewar ba aiki aiki ba ne mai sauƙi, saboda suna jira fa gare mu suna fake su ga hamzar mu don ko akwai batutuwa masu sarƙarƙiyar tauri to amma hakan yana ba mu damar yin aikin da zai karyar da lagon jita-jita.